ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون Ya kai wannan annabi mun saukar maka da ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyarka cikin abin da ka zo da shi na annabta da wahayi ba wanda yake kafirce masu bayan bayyanansu da fitowarsu fili sai waɗanda suke fita daga addinin Allah